Kawo yanzu dai unguwanni biyar ne a garin na Tambarawa rahotanni suka tabbatar an samu bullar cutar ta amai da gudawa. Unguwannin sun haɗa da zango karofi sai kofar yamma da rimin maraya sai kuma kofar arewa. Malam Ahmad Hamisu ɗaya ne daga mazauna garin ya yi mana ƙarin bayani kan lamarin. Mu wannan abu ya faru daga kimanin kusan kwana ashirin ana yin a har zuwa yau. Kuma Allah subhanahu wata'ala ana yin ta da yawa a lungu ɗaya ma yanzu muna da kimanin kusan mutum kusan ashirin. waɗansu sun warke waɗansu kuma suna cikin ta yanzu bayanan da gidan rediyon freedom ya samu sun tabbatar da cewa ko a baya bayan nan mutane biyar ne suka rasa ransu a unguwar zango kaɗai mun kuma ziyarci wani gida yayin da ake zaman ta'aziyya jama'ar garin dai na kai waɗanda suka kamu da wannan cuta zuwa babban asibitin garin dawakin kudu kamar yadda wannan matashi sani ismail da ya rasa ɗan uwansa ke bayyanawa ya kamu da misalin karfe biyar na yamma to daga karfe biyar zuwa karfe biyar na asuba kuma jikinsa ya rikice na ɗauke shi a mashin misalin karfe shida na je asibitin dawaki misalin karfe shida da minti ashirin an siyo ruwa guda ɗaya an samar ya shiga an sa guda biyu a na uku na uku ya kusan shiga Allah karɓi ransa ko motsi bayi daga haka na ɗauke shi muka dawo gida. Ga wannan uba Ado Muhammad da ‘yarsa ta game da adalinta sakamakon wannan cuta a garin ya ce akwai takaici ga irin tarbar da suka samu a asibiti. To shi ta wannan lalura wayar gari muka yi da ita Koren yarinya ta fara tana jin cikinta ina murɗawa to ba misali awa ɗaya sai ta fara ba haya na kirawo nan doktoci suka ɗan duba ta na ga abin ba sauƙi na ɗauke ta na kai ta asibiti ni babban ƙorafi na akan likitocin asibitin dawaki she ka kai mara lafiya she su ce a'a ba gurin da za a bar shi she dai a koma da shi gida Jamilu Abdullahi wani matashi ne dan garin na Tambarawa ya yi kira ga mahukunta domin su kawo musu ɗauki. Mu ƙorafi muna yin ƙorafi ne ga gwamnati saboda akan wannan larura da take samuwa. Kuma wannan larura da take samuwa karuwa take ba raguwa take yi ba. Sakamakon me in an je asibiti ba a samun gadaje na kwanciya in an je ma sai dai a dawo. sai dai a zo a ɗaura mutum ruwa a gida mu muna kuka ga gwamnati ya kamata a kawo mana ɗauki garin tamburawa to sai dai hukumar kula da asibitoci ta kano ta musanta cewa akwai rashin samun kyakkyawar kulawa a asibitin na dawaki Dr. Suleiman Mudi Hamza shi ne daraktan kula da magunguna na ma'aikatar ga kuma abin da ya bayyana. Babu rahoton cewa akwai wani wanda ya zo aka mayar da shi gida. Duk waɗanda suka zo mutane goma sha hudun nan an tirkin ɗinsu wasu an kwantar da su wasu an ba su magani sun tafi. A nata bangaren ma'aikatar lafiya ta Kano ta bakin darakta mai kula da cutuka masu yaduwa. Dr. Abdullahi Isa Kawaran mata ya tabbatar da bullar wannan cuta har ma ya ce tuni suka shiga ɗaukar matakan gaggawa domin daƙile ta. Har yanzu da nake maka maganan nan muna da mutane da dama wanda sai da aka tura kusan motoci aka ɗebo su aka kawo su asibitin dawakin kudu wanda ana na ana kula da su wasu kuma har sun warke an sallame su sun koma gida. Cutar amai da gudawa dai ta jima tana addabar jama'a a wasu yankunan Kano wanda ake alakantawa da ta'ammali da gurbataccen ruwa ko rashin kula da kuma tsafta.